samar da sabuwar alƙiblar tafikar da kudaden gwamnati bisa tsarin demokaradiyya na daga cikin manufar sabuwar dokar a jihar Kano wadda tun shekarun baya aka samar da makamanciyarta a tarayya da ma wasu jihohin Najeriya. Honorable Kabiru Hassan Dashi da ke zaman shugaban masu rinjaye na Majalisar Dokokin ta Kano ya yi tsokaci game da muradinsu na amincewa da kudurin dokar. Sabuwar doka ce wacce za ta daidai da international standard wanda yawanci daman wasu jihohin tuni sun yi mu ne aka so a ban mu a baya amma alhamdulillahi duba da mahimmancin wannan doka 'yan majalisa suka mai da hankali sosai suka cewar an yi wannan doka domin ma a jihar mu mu fara cin moriyarta doka ce da aka yi wacce za ta ba da ƙa'ida ma'aikatanmu gaba ɗaya ya za su su kashe kuɗinsu ita kanta gwamnatin jihar ya za a yi ta kashe kuɗinta ya za ta yi ta yi bajet ma'ana kasafin kuɗinta a za ta taimaka a daɗa samun tsafta wajen kashe kuɗi a daɗa samun gaskiya da riƙon amana yanzu haka dai kungiyoyin rajin shugabanci na gari sun yi maraba da wannan doka muddin dai za a bi ta sau da kafa comrade abdulrazak alkali da ke zaman daraktan kungiyar organization for community civic engagement mai shalkwata a nan kano na cewa ba girin girin ba mai wani sa'in za ga an yi doka kuma ki aiwatar da ita jami'an gwamnati da shugabanni na siyasa suna da kafa-kafa ta inda suke zagaye dokar da aka yi su gaba da ayyukan su yadda suka ga dama to muna fata wannan ba zai zama haka ba muna fata a ba wannan doka dama ta yi aiki sosai domin ayyuka na kwangila da ake bayarwa gudan kudade ya kasance jama'a suna ganin me ake yi ya kuma aka yi wa aka ba kwangilar nan a nawa aka bashi Wannan yana da tasiri wajen gudanar da shugabanci na gari a kasa a fefe wanda in kamar jama'a irin in mun nemi bayanai na ya aka yi bada kwangilan nan inda za a nemi suwa da suwaye suka da eh, kwarewa ta gudanar da wannan aikin a yi shi a buɗe domin jama'a tabbatar cewa wanda aka ba ba an bayan ne bisa sanayya ta yin uwantaka ko ta abokantaka ba wanda daga baya ka ga an koma an ɗebe makudan kuɗi daga cikin wannan aiki ba tare da jama'a sun ci moriyar sai da ya dace ba. To amma kwamishinan kuɗi da harkokin tattalin arziki na jihar Kano Alhaji Shehu na Allah ya ce sun shirya sosai domin aiki da ita ka'in da na'in. A yi ma'amalolin kuɗi a sarari a bayyane a kuma kula da ƙididdiga da samuwarsu da shigarsu da fitarsu ta hanyar da kusan al'umma za su iya sanin me ke akwai kuma su ma ma'aikata za su tafi da abin bisa tsari da doka wadda a nan ne harkokin bajet shigo ciki yadda za a tsara bajet ɗin da yadda za a kasantar da shi da yadda za a tafiyar da shi da yadda za a gudanar da shi tun daga farkonsa har ƙarshensa kamar yadda aka riga aka yi dokar su majalisa suka daɗa tabbatar da cewar dama a shirye suke da a tattali dukiyar al'umma a kuma yin kasafi na yadda za a tafi tafiyar da aikace-aikacen al'umma kaga tuni niyya dama ta fara ɗauruwa kuma ina daga cikin hanyoyin da za mu bi wajen zuba ido ga dukkanin ma'aikatan gwamnati da suke jihar Kano ganin cewar doka da odar da ya kamata a bi an tabbatar da cewar an bi ta. Tunde gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan wannan sabuwar doka a ƙarshen mako kuma nan take ake sa ran za ta fara aiki ga dangadan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria